suke tsananin fushin cin zarafin da tsofaffin matansa suka zo har gida suka yi masa da har muka je yana baiwa yaran haƙuri yana gaya musu cewa me za ku wani damun kanku ni suke so su ci zarafina kuma zan yi maganin su don ba zan taɓa ƙyale su ba muka ji hankalin alhaji ahmad ya tashi sosai ‘ya'yansa suka kwantar masa da hankali suka ce kar ya damu ya ƙyale su tun daga su ya rabu da su za su yi maganin su tunda abin nasu ya zama haka muka ce nan abdullahi ta kwantar masa da hankali kamin ya koma ɗaki yana tunani to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba to akwai wata ranar da abdullahi ya gaji da irin rashin kulashin da mahaifiyarsa take yi sai yanke hukuncin ya je ya same ta yi mata tambayar wani laifin ya yi mata take masa haka ta faɗa masa ko me zai ba ta haƙuri don ya ga ba haka take wa sauran 'yan uwansa ba ya samu hajiyarsa a falo tana zaune a kan kujera ya yi sallama ta amsa sallamar ya je nemi waje ya zauna bayan ya gaida hajiyar tasa ya ce hajiya wajen ke na zo ta kalle shi ta ce masa ina jin ka cikin ladabi da biyayya abdullahi ya ce mata hajiya shin laifin me miki kika tsane ni kika fifita sauran 'ya'yanki a kaina hajja ke ba kika haife ni mene miki da kika ki jana a jiki kamar yadda kike yi wa sauran yan uwana to hajja don allah don annabi idan akwai laifin da na yi miki ban sani ba kike yi man haka to ki sanar da ni zan gyara laifin hajja bilkisu ta ji magana abdullahi kama a mafarki don ba ta taba tunanin zai zo mata da irin wannan maganar ba da rasa abin da za ta ce masa ta san komai ta faɗa masa ba za ta fitar da kanta ba a wajensa ga abdullahi ya yi jigun a gabanta yana sauraron ya ji abin da za ta ce masa ana cikin wannan hali sai ganin alhaji ahmad suka ya fito daga ɗakinsa ashe yana jin abin da yake faruwa alhaji ahmad ya kalli abdullahi ya ga yana zubar da hawaye ya ce abdullahi ka kwantar da hankalinka ba wani abu ne ya sa hajiya bulkisu take yi maka haka ba illa saboda wai kai ne ɗanta na fari kuma ka san su fulani akwai su da kunya abin da yake al'ada ma ya zama kamar addini ba za ka taɓa nuna kana son ɗanka na fari ba ko ka nuna masa kulawa da kayi hakan za a ce kayi rashin kunya za a zamo abin gori da abin kunya matuƙar karin ka nuna wa ɗanka na fari ƙauna da so irin ta uwa da ɗa ko ka kula da rayuwarsa ka ja shi a jikinka saboda haka ka daina damuwa duk da na san da ciwo irin haka kana tunanin ka yi mata wani laifi ne take maka haka to ka kwantar da hankalinka ba ka yi mata laifin komai ba ita ma tana daga cikin waɗanda suka riƙi wannan al'ada suka wajabta wa kansu ita bayan babu ita a cikin addini babu a cikin hadisai balle alkur'ani mai girma ka ci gaba da yi mata biyayya da binta sau da ƙafa insha Allahu za ta daina yin maka waɗannan abubuwan zan same ta mu tattauna ka ji ko ka cire damuwa da duk tunanin wani abu a ranka ka gane babu uwar da za ta haifi ɗa a cikin ta ce ba ta son sa ko da ko yana aikata mata wani laifin don haka ka cire komai a ranka ka ci gaba da walwalarka ka kwantar da hankalinka mahaifiyarka tana ƙaunaka wannan dalili da na faɗa maka shi ne yasa yawancin waɗanda suka wajabta wa kansu wannan al'ada ba sa jan ɗansu na fari a jikinsu saboda al'ada irin tasu da kuma halinta irin na fulanin asali wato kunya karka ga kamar ba ta son ka tana kula da sauran 'yan uwanka kai ba ta kulawa da kai ka ga kamar ba ta son ka ba haka ba ne duk shedan ne zai kimtsa maka haka don ya shiga tsakaninka da mahaifiyarka domin shi shaidan halinsa ne ya raba masoyi da masoyinsa ya raba tsakanin bawa da mahalicinsa saboda haka karkace za ka damu kaji ko abdullahi na su mata haka suke kawai su ɗora wa kansu wata aƙida ta daban kaga mu maza ba ruwanmu da duk irin waɗannan to alhaji ahmad ya samu ya kawo da maganar da abdullahi ya zo da ita ya gamsu da bayanin da abban nasa ya masa daga nan ya tashi yana farin ciki Ban fita abdullahi falon hajiya balkisu ta saki ajiyar zuciya mai karfi banda alhaji ahmad ba ta san amsar da za ta faɗa wa abdullahi ba akan abin da ya tambaye ta alhaji ahmad ya kalli hajiya bilkisu ya ce mata yau ga irin abin da nake faɗa miki nan ya faru abinda nake gudu kenan na faɗa miki abin da kike nuna wa abdullahi ya yawa ba kya jansa a jiki kamar sauran yara haka ake yi daman na faɗa miki akwai ranar da za ta zo ya ta sake a gabi miki wannan tambayar akan bambancin da kike nuna masa to ga irin ta nan sai ki ci gaba da nuna masa abin da kike masa alhaji ahmad yana gama faɗin wannan maganar ya fice ya bar hajiya bilkisu tana tunani tun daga wannan ranar shi ke nan fa hajiya bilkisu ta rage yi wa abdullahi wasu abubuwan ta fara sakan masa fuska to hakika abdullahi ba karamin daɗi ya ji ba da hajiyarsa take jansa a jiki to haka rayuwa ta yi ta tafiya auren abdullahi da abokinsa abdulsamad ya kusa ana ta shirye-shiryen biki ana saura kwana uku bikin abdullahi da fatima su alhaji zakari da alhaji sani suka zo gidan alhaji ahmad kafin su shiga cikin gidan sai suka yi karo da abdullahi yana ganin su ya durkusa har ƙasa ya gaida su ya ce abai ina kwananku sai kwalar zakari da alhaji sani suka kalli juna suka ce lafiya kalau eh, mun dai amsa maka gaisuwarka ne kawai amma ba don kana matsayin ɗanmu ba don ba mu haɗa komai da kai ba da za ka rinka kiran mu da abba yi ba mu haɗa jini da kai ba saboda haka ka kama gabanka kowa ya ta kansa don kai ba jininmu ba ne cikin kiɗima abdullahi ya ɗaga kansa ya kalle su ya ce abba sani abba zakari me nake ji kuna faɗa ne kuna nufin ku ce da ni ba ɗan alhaji ahmad ba ne suka ce ko shakka babu kai ba dan alhaji ahmad ba ne ba mu san mahaifinka ba ka je ka tambayi mahaifiyarka hajiya bilkisu ita ta san yadda aka yi ta samu cikinka mu da cikinta ta zo garin nan muka ganta ka je ka tambaye ta kaji. abdullahi ya dafi kansa kan yana juya masa alisa ne ya ci gaba da cewa kai faɗan gaba da fataha ne eh baka da uba ba mu san mahaifinka ba Alhaji Ahmad ya rufa muku asiri kai da mahaifiyarka Hajiya Bilkisu ya zauna a matsayin mahaifinka da mun ce akwai ranar da za mu fasa kwai to ga ranar ta zo don haka ko Alhaji Ahmad ya mutu baka da gadonsa ka je ka tambayi mahaifiyarka Bilkisu ta faɗa maka inda mahaifinka yake cikin bacin rai da bakin ciki abdullahi ya miƙe tsaye ya ce musu ƙarya kuke yi makiyanmu dama na san ba kwa son mu ba kwa ƙaunanmu don haka kuke son in yi jayayya da abun da kuka faɗa don in tayar wa mahaifiyata hankali da mahaifina to ni ba jaki ne ba ina da hankali na saboda haka ba ku isa ku haɗa ni da iyayena ba alhaji zakari da alhaji sani suka kwashe masa da dariya suka ce yaro ko mun faɗa maka ba yadda za ka yi amma ina so ka je ka yi bincike akan wannan magana da muka faɗa maka abdullahi ya ce da su ba zan yi wani bincike ba komai kuke nufin mu da shi allah ya fi ku ya ce kai yaro mun fi ƙarfin mai maka ƙarya ka ji ko mun faɗa maka kai shege ne a kwararo aka je aka yi cikinka saboda haka ka je ka tambayi bilki kai ba jininmu ba ne ya kalle su a firgice ya ce abba sani da abba zakari ina so ku kama girmanku wallahi akan wannan abun da kuka yi min idan ba ku take ba zan kai ku ƙara kotu don kuna yi min mummunan ƙazafi suka ce muna jiran ka je ka kai karar kar ka fasa hankalin abdullahi ya tashi sosai ana cikin haka alhaji ahmad ya fito cikin gida ya ga abin da yake faruwa abdullahi ya kalli abban nasa ransa ɓace ya ce da gaske ni shege ne ba kai ne mahaifina ba daman ba kai ka haife ni ba don allah da gaske ne abba ka sanar da ni kar ku bani cikin duhu nan take alhaji ahmad duhu ya mamaye masa idonsa gaba ɗaya ya kalli alhaji sani da alhaji zakari ransa ɓace ya ce yanzu kuna matsayin 'yan uwa na irin rashin mutuncin da za ku yi min kenan irin cin zarafin da za ku yi min kenan ba komai ku je ku da allah na bakku da mu shi zai mana tsakanin mu da ku ranar lahira alhaji sani da alhaji zakari suka ce gara ka fito fili ka sanan masa ba kai ne mahaifinsa ba idan kuma kana ganin karya muke yi ka kai mu ƙara gaban alƙali alhaji ahmad ya ce ni ba zan kai kara wajen kowa ba na barko da allah na kai kara ta wajensa shi zai mana sakayya ranar gobe kiyama alhaji sani ya ce ba ka da gaskiya kenan idan ka san kana da gaskiya ka bi haƙƙinka mana tunda kana ganin ƙazafi muka yi maka alhaji ahmad ya ce da su su fice masa daga gida alhaji zakar ya ce saboda mun tona maka asiri mun ce abdullahi ba ɗanka ba ne kake mu daga gidanka shi ke na ahmad eh da mu kake magana alhaji sani ya ce alhaji ahmad mu kake yi wa kore kare daga gidanka shege ya fi mu a wajenka kenan wanda ba a san asalinsa ba mu yan uwanka mun fito ciki ɗaya kake mana wannan kore karen ba komai alhaji ahmad ka yi da yan halak alhaji zakar zo mu fita alhaji ahmad ya ce ai sunan kuna yan uwana ne kawai amma da ku ai gwama babu da a ce ina da yan uwa irin ku gwama ma a ce bani da yan uwa sunan kuna yan uwana amma kullun ne ma kuke yi ku ga kun tona min asiri ba ku so ku gana ci gaba ko kaɗan a rayuwa me ake da yan uwa irin ku suka kuma jin zafin magana da alhaji ahmad ya kuma faɗa musu suka ce masa haƙiƙa alhaji ahmad sai ka yi na damar faɗa mana wannan maganar da kai alhaji ahmad ya ce musu ko me za ku faɗa ku faɗa da allah na dogara kuma bana shakka abun da kuke yi min na dogara ga allah shi zai kare ni daga sharranku ku To Abdullahi kuwa ya jingina a jikin bango yana tunanin cin mutuncin da 'yan uwan abansa suka yi masa. abdullahi ya kalli abban nasa ransa a bace ya ce abba don allah don annabi ka sanar da ni gaskiyar lamari shin ba kai ne mahaifina ba alhaji ahmad ya ce haba abdullahi me amfanin karatun da ka amfanin karatu fa aiki da shi ya dace ka yi amfani da ilimin ka don ka san halayen mutane sanin kanka ne ka san alhaji zakari da alhaji sani ba sa ƙaunata saboda na auri mahaifiyarka shine suke neman su samu sharrin da za su kula mana don su tarwatsa min gidana da iyalina muradin su kawai su ga bayana kai tun da ka ji wannan magana a bakin su ka san ba gaskiya ne ba abdullahi ya ce abba kwanakin baya ma na ji su hajiya murja sun faɗa min wannan kalma abba gashi yanzu abba zakari sun zo sun faɗa min cewa ni shege ne ba ni da uba don haka abba don allah ka sanar da ni me gaskiyar magana alhaji ahmad ya ce kai abdullahi yanzu duk wannan bayanin da na yi maka baka yadda ba to zan koma kawo maka wasu misalan a matsayina na abbanka na san dai ka samu labarin a da hajiya murja da hajiya sakina matana ne daga bayan muka rabu da su akan dalilin rashin kyawun halin su shine suke jan haushi suke kokarin su ga sun kori hajja bilkisu daga gidana su makiyanmu ne saboda haka ka kula so suke yi su ga sun raba mu sun tarwatsa min gidana gaba daya wannan shine babban muradinsu dan alhaji ahmad ya kawo abdullahi misalai yadda zai gamsu ba tare da ya yi zargin wani abu ba a ransa hakika alhaji ahmad ya samu nasara don ya samu abdullahi ya yarda da misalan da ya kawo masa akan kan da su alhaji sani da alhaji zakaru suke nuna masa daga nan alhaji ahmad din ya shiga gida ashe tuni labari ya kai wa hajja bilkisu ta ji irin tonan asirin da su alhaji zakaru suke so su yi musu yana shiga falon hajja bilkisu ya same ta tana kuka ya isa wajenta da sauri yana tambaya ta abin da yake faruwa saboda yanayin kukan da take yi ya ci karfinta ta kasa magana kuka kawai take yi hankalin alhaji ahmad ya tashi ya ce haba hajiya balkisu me yake faruwa ne kuma na tambaye ki kin mun bayani sai kuka kawai kike yi da kyar hajiya balkisu ta samu ta tsaye da kukan da take yi ta ce masa alhaji na ji abin da su alhaji zakari da alhaji sani suke faɗa yanzu idan yaron nan ya gano bai da uba ina zan sa kaina alhaji ya zan yi in nemo masa ubansa alhaji amur ya ce don allah ki kwantar da hankalinki ta yadda hankalinki da za ki yi akan wannan maganar shi zai sa abdullahi ya fahimci cewa ba ni ne mahaifinsa ba bai da uba amma idan muka nuna ba mu damu da abin da su alhaji zakari suka yi ba zai yadda ni ne mahaifinsa idan muka tayar da hankalinmu kuwa zai fahimci lalle akwai wani abu da muke son boye masa masu assalamu